A karan farko a tarihin Majalisar Dokokin Najeriya an samu sabon salo na yawan kwanaki da majalisar za ta rika zama don yin dokoki da za su ƙara kawo ci gaba. A yanzu majalisar dattawa tana zama kwanaki biyu ne a cikin mako ɗaya, sannan majalisar wakilai kuma tana zama rana ɗaya tak a mako guda. Wani babban hanzari da suka kawo wajen ɗaukan wannan mataki ita ce barazanar da cutar Corona virus take yi a kasar wanda yawan waɗanda suka riga suka kamu da cutar sun kai tara, sannan adadin waɗanda suka rasu sun kai bakwai. an sallami kimanin mutane ɗaya daga asibiti ya zuwa yanzu na tambayi sanata abdullahi adamu ko wannan dalilin yana da ƙarfin da zai sa a ɗauki wannan matakin ga amsar da ya bani an ƙayyade lokaci da suka wuce kaza za su iya zama tare a wuri guda an kai kayyade wayan abubuwa to muka ga dole ne a yi wannan a rage domin in ba rage ba mu ne gwamnati to idan gwamnati tare ta yi doka ce ko mu din na babban abin wannan doka bai kamace mu ba mun yi domin waɗansu su gani ce wani da ce ba yan tarayya sun yi haka bare mu su samu su yi har gobe ba duk ma'aikata ke zuwa ofis ba kin san wannan amma muna zuwa bai hana mu yin su ba amma kada kuma garin yin haka mu je mu karya wasu dokoki har kuma bai zai shafe mu an samu amince suka rasu a dalilin coronavirus to sai ake sai ya dangi. A majalisar wakilai kuma mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce sabon kunno kai da cutar corona ta yi dole ya sa suka ɗauki wannan mataki. It has to Sai dai kuma a dokance wannan mataki tamkar tauye mudu ne ga 'yan Najeriya, in ji kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar. Idan aka yi la'akari da wannan to za a tauye mudun jama'a ƙasa ba za a yi daidai ba a ce an rage waɗannan kwanaki din domin ko a kwana 180 din ma idan aka yi la'akari da haka nawa daga cikin 'yan majalisar ma ke zama to kan ga sun samu lasi kenan da yawan su rika bijire mu zama majalisa su daina zuwa sai idan akwai wani abu wanda yake mai matsko wanda yake zai sanya dalilin da za su zo zauna majalisa saboda haka ku sake dubawa dai a tauna goron dattako a kalli ƙasa ɗin akwai matsaloli mirgina mirgina da ke fuskantar ƙasar nan matsalolin tsaro su suna nan suna damun kasar nan wanda kuma harkar corona bai zama dalili da matsayin tsaro ya kare ba babu shakka cutar ta covid-19 ta yi mummunan tasiri ga ayyukan majalisar ƙasa domin keɓaɓɓun mutane ne ake ba su izinin shiga harabar majalisar yayin da ake hana 'yan jarida da ma'aikata waɗanda ba su sa takunkumin baki ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya